الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau mun kai azumi shida wato yau alhamis Eh, shida ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida miladiya shekara ta 2017 eh, jiya ina jin mun kwana aya ta 80 ko amma tashi aya ta 81 kenan ko hmm. bala man kasaba sayyi'atan wa hatal bihi qati'atuhu نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نعم الله يجي بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون a maganan Yahudawa da ya wuce sun ce wa ta masana naro illa ayyaman ma'adudat suka ce wuta ba za ta ci su ba ɗaya ko kwanaki bakwai ko kwana arba'in kwanakin da iyayen suka yi bautan ɗan maraƙi ko kuma kwanakin duniya dubu bakwai da suka faɗa da ra'ayinsu wanda dubu ɗaya a ɗauki kwana ɗaya wanda dubu ɗaya a kwana ɗaya wato kwana bakwai kenan to shi ne na Allah ke mayar musu da raddi yake cewa bala man kasaba sayyi'atan a a maganan ba wai a kungiyanci ko kungiya bane dan dai kawai mutun yana kungiyar yahuda ko yana ba yahude ya ce wuta ba za ta ci shi ba ko da ya laifi ina Allah ya ce man kasaba sayyi'atan duk wanda ya mummunan laifi daga kowace kungiya yake daga kowace al'umma yake wa hatsar bihi tuhu kuma laifuffukansa suka kewaye shi zuciyarsa ta zama mai laifi da mummunan aƙida harcensa ya zama mai laifi da furta abubuwan da ya saba ma shari'a gabansa suka zama masu laifi da aikata abubuwan da ya saba shari'a to wannan kan faula ka sabu na da yan wuta ne kowaye shi ko daga wani kungiya yake to kaga su yahudawa da sun ce ta masana naru illa ayyaman ma'aduda cewa in dai mutum bai yahude ne kawai duk laifin da yayi to in aka sa shi a wuta kwana bakwai kawai dai ko kwana arba'in a can kuma suka ce wa kalu lan yadkhul jannata illa man kana wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم in هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سكت أتتو ba mai shiga aljanna sai wanda yake kirista ko bai yahudi haka suka faɗa kaga wannan shine asalin ƙungiyanci. suka ce ba da ya taɓa shiga aljanna duk duniya in dai ba mutum ba yahude ba ko ba nasare Allah ya ce a tilka amani wannan kawai suna faɗan son zuciyarsu ne ra'ayinsu suke faɗa kawai Kula hatu burhanakum ku kawo hujja in dai cewan ba mai shiga aljanna sai bai yahudi ya ba sare kawai ku kawo hujja in kuntum sadiqin gaskiya kuke faɗa sun kawo hujja haka nan duk wanda ya kama wata kungiya yace ba mai shiga aljanna sai ya bi ta wannan kungiya ya mu ce kawo hujjanka ka hujjan hujjanka inda abin da ka faɗa gaskiya ne in kuma ba haka wace to tilka hukum ka burace buracen ku ne da kuke faɗa to shi da nan Allah yake mayar musu da raddi yace bala bi ma'ana na'am man kasaba sayyi'atan duk wanda ya mummunan aiki wa hatar bihi khati'atuhu laifuffukansa suka kewaye shi wato ya zama cikin laifi tsundum to ba sabuna yan wuta ne kawai daga kowane bangare suke ba ruwan Allah da kungiyar mutum ba ruwan Allah da kabilan mutum ba a haka nan kuma wallazina amanu wa amil salihatu suke aiki na kwarai daga ko ina suke ba sai daga wata kungiya daga duk wanda aiki na kwarai ko mace ko namiji to walaika sahabun aljannati wannan sune yan aljanna kuma za su dawwama ciki to da kan nan maganan ba na kalan jiki bane ba na kabila bane ba na kungiya bane kawai waye bauta ma Allah da gaskiya shine kawai an gane wannan saboda nan martani ne nan raddi ne Allah yake mayarwa Yahudawa kan abubuwan da suke faɗa na son zuciyarsu na burace buracensu na ra'ayinsu wadda kuma suna ganin wadda bai bi ra'ayinsu suna ganin ba ba zai shiga aljanna ba dan eh, wuta ne Allah ya sauwaka kuma su Yahuda ma suna da wata aqida cewa dukkan mutane ma na duniya an halicce su ne don su zama bayinsu kowane ɗan adam in dai ba ba Yahude ba a wurinsu bawansu ne kuma in sun ci kuɗin sama ba, ba laifi eh, laisa alaina fil ummina menene sabi suka ce dan mun ci kuɗin larabawa ba komai akan mu. eh, Allah ya sauka Allah ya sauka وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون wannan aya da malam ya karanta alkawari ne Allah ya da Yahudawa ina alkawari da su a cikin littafin suna taura ga wasu abubuwa takwas cewan za su kiyaye su za su aikata su kuma za su bi su sau da kafa waɗannan abubuwan kusan ba ma kusa ba shari'a mu ta zo da shi wannan abin da aka ce su yi Allah ya ɗauki alƙawari da su a littafin da aka ba su na attaura to mu ma a shari'ar mu haka suke sai dai Allahu alam wa mu sani ba wajen kaifiya ko kaifiyan yadda suke yi ya saba mana musamman dai kaman azumi Eh, akwai abu maganganu da yawa da yake nuna azumin su ya sha bamban da da namu amma wajen sallah ba mu sani ba wajen zakka ba mu sani ba wajen kyautar iya ba mu sani ba amma dai duk abin da waɗannan abubuwa da aka mace su da su mu ya zo addinin mu shine Allah ya ce wa idza kazna mithaqa bani isra'ila manzo Allah ka tuna lokacin da muka yi alƙawari da bani isra'ila muka rubuta musu a littafin na taura na farko Allah ta buduna illa illallah Allah ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah shi kadai mu ma addinin mu yazo da wannan ba wanda ake bauta sai Allah shi kadai alhamdulillah ma dukkan annabawan da Allah ya aiko ba wanda ya saba ma wannan aqida ta bautan Allah shi kadai an gane wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم Allah ce walaƙar ba asuna fi kulle ummatin rasula a ne ibudallaha wacce ne battagot Allah ce hakika kowace al'umma kowane mutane a duniyan nan mun aika musu annabi annabi in yaje kan ce musu a ne ku bauta mu Allah shi kaɗai? wacce ne ba ku nisanci gumaka wacce ce sai za ka ci annaba ba su yi saɓani a kan tauhidi ba sai dai daidai ko wajen shari'ansu za a iya samun saɓani daga wannan zuwa wannan Allah ya ce eh, wa iza akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah mun yi alƙawari da cewa bani Isra'ila su ne Yahudawa kan su bauta ma kowa sai Allah shi kadai sannan wa bil walidaini ihsana iyaye kuma biyu da uwa da uba a kyautata musu wajen insana nan Allah ya kawo shi a dunkule ba a fayyace ga irin kyautatawan da zaka yi wa iyayenka ba me kuka gani me hikima a ciki me hikima na'am akwai kabilu da gaba al'adu daban-daban eh. to a takaice dai duk wani abun da mutum zai yi wadda ko al'adarsu ko a wurin da suke zama ko a ɗabi'arsu ana kiransa kyautatawa to ana so ya iya wa iyayensa ya dangana da ba su abinci ne ko kuɗi ne ko biyan bukatunsu ne aka ce ihsana na hakan nan ba a bauta ma iyaye me ake musu kyautatawa amma duk da haka wajen kyautatawa nan idan wasu iyaye suna wuce gona da iri sukan wuce haƙƙin su su da shiga haƙƙin Allah kuma ta wajen ko su umurce ka kai musu abin da ya saba ma shari'a ko ka faɗa abin da ya saba ma shari'a ko ka aikata ma abin da ya saba ma shari'a to a irin wannan ba biyayya Allah ya ce wa wasaina al-insana wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu ba wannan ayar nake so ba inda yake cewa wa in jahadaka Allah yawa to bai tsayi ba to to وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أوه الله يتوى وسين الإنسان biwalidaihi isana haka ne mun yi wasiya wa ɗan adam ya kyautata ma iyayensa amma wa in jahadaka in suka yi fito na fito suka matsa an ka bi ma laisa laka bihi ilmu cewon ka haɗa ni da wani abokin tarayya ka nema mun kishiya wanda baka da ilimi akai ba wani ilimin da ya nuna cewa abota ma wani tare da Allah babu wannan ba saukar da shi ba Allah ce to fala dihu ma karka bi su suka nemi kai kafurci ba biyayya suka nemi ka saba manzon Allah ba biyayya suka nemi ka saba wa shari'a ba biyayya an gane wannan kullum muna karanta kissan sa'at wani sa'at abi waqas da shi da mahaifiyarsa tace ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba kuma za ta shiga inuwa ba za ta zauna a rana har ta mutu in ya so a rika nuna shi a garin makka ana cewa ga wadda ma'aifiyarsa ta mutu sanadiyarsa wato kaga ta yaka kenan don me don taɓace shi ya zo ce ya mama ki yi haƙuri ki ciki sha <laughs> ko gane wani ki yi haƙuri ki ciki sha inda da sa miki rai ɗaiɗai guda ɗari ke kaɗai wannan ran ya fita wannan ran ya fita ɗaya bayan ɗaya yace duk ɗarin nan da su kare ban daina bin manzon Allah ba da haka ke hutar da kanki ki shiga inuwa ki sha inuwa ki ci abinci ki koshi da ta ga da gaske ke ta kama cin abinci a yi yawa magana ta kare yawa to kaga da ta samu dan lanko-lanko shikenan sai ce a ah, ai mahaifiya ne kawai shikenan sai bi ta bar bin manzon Allah to kai ma yanzu akan sunnan manzon Allah ba sako-sako a kayi amma haƙƙinsu da Allah ya ba su ka ba su ka iya ƙoƙarinka amma wajen bin addini a'a fala ɗaya homa Allah ce karka bi su gashi mai lahallari yake cewa la ta'ata lima kalikin kuma hadisin manzon Allah ne fi ma siyatil khaliq ba abin wani kowaye wajen saba ma mai halitta shine Allah kowaye an gane nan ba ba wanda aka yi exception ko aka yi istisna'i kowa yawa za ka iya saba ma shugaban ƙasanku a kan bin Allah za ka iya saba ma gwamnanku a kan bin Allah za ka iya saba ma sarkinka yayanka matarka kowa ma indiya kan bin Allah ne an gane wannan to amma yanzu gaskiya akwai waɗanda sukan yi sakaci waɗansu iyayen sukan sa su saba ma Allah sai su bi su wasu iyayen gidansu ne ma su sa su saba ma Allah kuma su bi su wannan kuma kuskure ne babba ga wanda yake yin hausa. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله يتي وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما كقال سامع نيكي تشيوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يتي الله يا hukunci shine waqada Allah yayi hukunci wasu kuma suka ce Allah yayi umarni duk sa ɗaya ne dai in yayi hukunci ai yana so abi ne yana so a bi umarninsa ne Allah ta gudu illa iya kar ku bauta ma kowa sai Allah amma wa bil Isa na iyaye bi kuma da uwa da uba a kyautata musu in ma ya budugan ganna inda ka hadul kibara idan girma ya kama ɗaya daga cikin su au ma ko dukan su da babanka da mahaifiyanka girma ya kama su kai kuma kana matashi majin majin karfi to falatan haruma karka musu tsawa balle duka balle zagi an gane wala ta kullahu ma ufin karka ce tir da ku an gane wannan eh wala ma karka musu tsawa wa qurrahuma qawlan karima ga ga musu magana ta girmama ta mutuntawa an gane wannan wa kafir lahuma janaha zulm min rahama ka saukar musu da fuka fiki na tausayawa wa qur rabbi harhuma kama yani sagila karka musu addu'a Allah ka ji kansu kamar da suka rene ni ina dan yaro tana cikin haƙƙin iyaye akan da rika musu addu'a ko da bayan sun mutu ko da ransu ko bayan sun mutu haƙƙin su ne ka rika yi musu addu'a wannan kenan na'am to daga cikin alƙawarin da aka yi da Yahuda guda takwas na ɗaya la ta'buduna illa Allah kar ku bauta ma kowa sai Allah na biyu wa bil walidaini ihsana iya kyautata musu na uku wa zil qurba ƴan uwanka su ma a kyautata musu yan uwa ka san yan uwanka ko dangin mahaifiyanka dangin babanka kawunka a babanka babbanka gwaggon su ma suna bukata a kyautata musu wal sa nan marayu na nawa kenan na hudu su ma a kyautata musu musamman kun ga yanzu eh, akwai marayu da yawa waɗanda iyayen suka mutu suka basu babu mai ɗaukar ɗawainiyansu kuma dalilin da ya sa haka akwai yawan mutuwa da ake yanzu a wannan zamani kuma ga yawan aihuwa yawan aihuwan da ake a wannan zamani ya ninninka na zamanin manzon Allah sai ka ga yanzu mutum ya da ƙarfinsa ya faɗi ya mutu sai ka ji ya bar ‘ya'ya ishirin ‘ya'ya talatin ‘ya'ya sha abin da yake faruwa kenan yanzu kuma sai a samu duk ‘yan uwansa ba mai iya ɗaukar nauyin waɗannan ‘ya'ya ɗin da wannan shine matsalar da ake fama a wannan zamani kuma abubuwan mutuwa din yayi yawa sai ga mutum mu ya je accident din mota da karfinsa da komai ya mutu fada da ba san da wannan ba ko cutan AIDS da karfinta ta zo ta dauke shi ya mutu ya bar yaya ga sunan jeri ga sunan ko yaƙe yaƙe da ake ta wannan zamani ko bom da ake sakawa yanzu jiya Afghanistan bom da aka saka wajen mutum sama da 90 suka mutu mutum sama da 400 suka ji ciwo a cikin Ramadana din nan nan nan kusan mu Niger ɗin sojojin su nawa aka kashe jiya to dama manzo Allah ya faɗa na cikin alamun tashi kiyama an tayi kusa yawan mutuwa zai yawa wa yawan kisan kai hadda ta kai ma mutum bai san ma me yi aka kashe shi ba wanda ya kashe kama bai san ma me kai ya kashe ka ba sai ka ga yanzu abin da muka dauka kenan abin da aka kama kenan yanki da nafas su kashe satan mutane su kashe mota ta kashe cuta ta kashe yan boko haram su kashe wane ne ya kashe wane ne ya kashe gajiyar sun yi mutuwa in kana sauran labarai abun na ka tabbatar da manzon Allah manzon Allah ne ana masa wahayi duk abin da yake bala ga ɗaya bayan ɗaya yana faruwa yawan mutuwa ya yi yawa ka je makabarta ka gani in ka binne mutum sati ɗayan ka dawo ka manta kabarinsa saboda an binne wasu da yawa ka je asibiti ka gani saboda haka nan yanzu marayu sun yi yawa ga sunan burjik ya eh, muke kira ga waɗanda suke da hali ya kamata tun yanzu suna da niyan taimakawa su taimakawa da dan musu sutura su samu na sallah da waɗansu suna suna kokari amma yanzu kuma sani ba shekaru na ko talauci ne ko yane ne eh, ya dan yi rago Allah ya sauka yana cikin abin da aka da alƙawari da Yahudawa ya yatama cewa marayu waye maraya ne man al huwa man mata abuhu wa huwa sagirun wa lam yablug maraya shine wanda babansa ya mutu bai balaga ba amma in ya balaga ba maraya bane yawa wani kwanakin ba zo da gemun sa wurina wai na ce shi maraya ne nace ka ji tsaron Allah wani yan maraya ne wani har ka yi cikin shege samari ga gemu duk baka aure ba ga ga ga ga ne ga ka maraya maraya ka maraya yake da gemu wai wai maraya ne a take ba ya kamata ce kana da yaya eh, ah, maraya shi shine wanda babansa ya rasu ya bar shi bai balaga ba dan mahaifiyar mutum ta mutu ma ba a ce mutum maraya ah, saboda cin mutum da shansa yana wuyan babansa da ita ma mahaifiyar kawo mata ake sai sa da hikiman Allah hukuma eh, shari'a mutum mahaifiyarsa ta mutu shi ba maraya ne matukan babansa yana da rai to mace kuma yaushe ne fita maraicinta in ta yi aure in ta yi aure ko da ta balaga amma ta yi aure ba tana na matsayin maraina sai ta yi aure an kai ta gidan wani wanda zai ci da ita ya shayar da ita to lokacin ta fita maraici ta ga cin akwai waɗansu malamai ra'ayi ne wanda yake shazul cewa mace har abada ita tana maraina take me yasa kuke ganin masu wannan ra'ayin cewa mace ta har abada maraina ya kiranta maraina me yasa saboda ita kallon alan nasu ne reliability ne kawai shi tana kan wani ne ko dai kan mijinta ko kan babanta in ba mijin ba baba mai kenan ko ƴan uwanta in ba ƴan uwan ba ba ya zama marainiya ta kaice ya zama marainiya ko da shekarunta nawa amma namiji kan ai zai je nemo da sa ko haka idan ɗanka ya balaga ba lalle ne maka ci da shi ba ya je nemo da kansa ya ci shi ba ya kamata ma ya taimaka maka ko amma yanzu zamani ya canja sai kaga iyaye suna ta wahala ma ƴaƴansu bayan ƴaƴan sun girma suna ta wahala a biya masa kuɗin makaranta university ne a biya a biya uban ya gama wahalarsa sai ya mutu lokacin dan da ya amfane shi kuma ya mutu haka yanzu abin da ke faruwa kenan iyaye suna bautan ƴaƴa ne yawanci abin da ke faruwa kenan gara da eh, zai je gona da babansa ya yi wa babansa noma ko gane ba ne ko yayo itace ko yayo ruwa a yanzu kan ba sa ko da dai a ci da su kawai sarasa saba saba suna shiga suna fita suna tace kansu su zama ta buzu bauta ta buzu bauta ala ta buzu wahala ko ba ga bane amma da ai da ka je noma ko za ka je itace za ka ɗauko ruwa za ka share gida ko sharan gida ba sa yi yara ba sa share gida zubar da shara ma sai an biya almajirai haka da yadda shara wala sai dai a biya almajiri a bayan ramana su zubar ba ta wannan rayuwa ina za mu je da ita tsakani da Allah hmm? ya ci abinci ya bar kwano a gurin wallahi haka ne eh wallahi haka ne sai uwar ta zo ta dauka amma yayin inyamurai in ya ci abinci sai ya je ya wanke ma sai ya ci abincin ya dauka da kansa ya wanke amma mu ya ma kai wurin wanke ba zai kai ba anan zai bashi ina za mu je da irin wannan gaskiya tarbiya tana lalacewa tsakanin hausawa ko tsakanin musulmi a yau wallahi da ya tashi rabo kawai bai san komai ba hede ci eh, eh. <laughs> mene <laughs> to ku ci Allah za ku ci ɗaya <laughs> eh, ku ci abinci kawai ko ɗaya eh, ku ci abin abinci kawai ko yes idan ku sai dafa muku kuna ci kawai yan gata a biya ba kuɗin makaranta in baka da lafiya ba kai ka asibiti aka yi a maka treatment amma sai a shi a kai shi makaranta a ɗauko shi haka ne kullum tare tare Allah eh haka ne a kai shi makaranta a ɗauko shi yan gata haka ake musu Allah haka ake musu uban ya gama wahala ya shekara 60 uban ya mutu sai dan kuma ya taso lokacin da ya je dan kama aikin gwamnatin zai taimaka mu uban babu shi ko ba kai ke faruwa ba to ya kamata wannan rayuwa mai tunani cikin ta wal sannan alƙawarin da aka ɗauka da su na hudu shine su kyautatawa marayu an gane wannan sannan wal masakin المسكين هو من أسكنه الفقر مسكين شيني ودى تلوشي يزون الدشي يكاس shi ya بايدا motsi ba كوني أنغانا وانا كما da abun ديوا المسكين يتم yanzu inda za ka ce za ka raba zakka a fili kowa ya gani to in kai wasa sai an yi mutuwa a gurin ture ture yawa akwai a garin na wadda aka ce ya raba zakka tara mutane har akwai yaron da ya mutu aka tattake shi bara akwai saboda tsanan eh mata suka dinga abin nan da ƴaƴansu kaga wannan ai ba daidai bane daidai bane ko da ke wani ina zuwa ba wani ba talauci bane fa wani akwai tsaban kwaɗayi akwai talaucin wasu kuma akwai son zuciya na'am malam wa alaikum salam eh to ya dai cire amma bai kamata zakkan da zuwa cutar da wasu kai ba gaskiya har ya zawo da kisan kai yawa in har anguwanku za a cutar kana iya kai ta wata anguwan da ba za a cutar ko kuma ka bara boye ma ya bi dama ya kau ya fi kauce mariya an gane wannan amma tara mutane su yi ta layi su yi da a Kano na san akwai wani mutumi in zai ba da zakka har rediyo ake sanarwa a zo a yi ta layi a yi ta layi kuma dan kuɗin da ake aka samu lokacin ma naira ɗari biyu naira ɗari uku mutum wani zai ba ɗari biyu ɗari biyu ɗari uku mai zai yi wannan so gaskiyar magana eh, akwai miskinai da yawa yanzu yawa akwai miskinai kaga yanzu aka a yadda shari'a take daukacin miskini shine wadda bai da abin da zai ci na shekara guda ko da bai motsa komai ba to kaga in ka bi wannan definition tarihi duk ma'aikatan gwamnati yau miskinai ne Ah, mutumin da albashin wata ɗaya ma ko wata biyu an hana shi ya ta gayyara me kace na shekara guda kuma ba bashi ba me kace na shekara guda ba bashi ba kaga matalauta sun yi yawa awa sun yi yawa nawa kenan biyar ko wa lin nasi husna aka ce musu in za ku faɗi magana wa mutane ku faɗa musu magana ta mutunta ake ba tozartawa ba a shar ba bakar magana an gane wannan ba cin mutunci alƙawarin da aka yi da su kenan na biyar na shida waƙe mu salata ku tsaye da sallah su huwa kenan banu isra'ila na bakwai wato zakata ba da zakka kai kenan addinin su ma akwai zakka akwai sallah to amma me yasa yanzu ba su sallah yanzu to tun yanzu me yasa ba su sallah wanda ke an gaya mu akwai wani nan kusa da mu nan da ya je Jerusalem eh, irin ziyara din nan taso da suka je aka sa suka yi alwala suka yi sallah ce ah to ai nan muke muna kin sallah can kuma gashi an saka mu dai zo sai musulunta wurin da ake ibada din ma ya ce ya biyo musulmi amma yadda ake gaya mu wallahi ban tabbatar ba an ce akwai wani dan siyasa ya sai gurin kuma ya basu su ci gaba da cocin su a wurin wai dan a kawo zaman lafiya a nan kusa ne ya ce ya basu ya sai ya basu zana nan suna ta bautar su to kaga yanzu inda ta wancan na da zama masallaci gurin da ya zama makaranta amma ka gani Allah sawaba Allah sawaba summa tawallaitum sannan kuka juya baya akan abin da alƙawarin da aka yi illa qalilan minkum sai kadan daga su ne suka bi wa antum muridun kuna bujirewa da alƙawarin da aka yi da ku abin da yahuda kenan majoritin suka ki cika wannan alƙawura suka ki wasu suka ki sallah suka ki taimakon marayun suka ki taimakon na kusa suka ki ta iya suka abin da suka ga dama kamar yadda mu yau mu ma a cikin mu yana faruwa za ga dan musulmi baya sallah ko ba samu da yawa ga sunan yan shaye-shaye nan da yawa ba su sallah yawa kuma ba su kyauta su wani zagin iyayensa ma yake wani ha da duka ma duk suna yi yawa wani ma yaushe san miskini iyayensa ba bai abin nan bai san wani miskini ba da kyauta miskini suna nan da yawa suna su yan ihu a gidan kwallo su yan sha a gidan kwallo su ne a can bayan gari duk su suke ta waɗannan abubuwa da Allah ya sauwaka وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله يقول وإذا أكذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريئا أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون Allah ce mun yi wani alkawari kuma Duda banu Isra'ila suna Yahudawa na farko ba za su yi kashe-kashe ba suna zo da jinin ƴan uwansu kamar yadda mu ma an hana mu wala taqtulu ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أو الله تينا توسيمو kada mu kashe kawunanmu wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan to me yasa yanzu ake ta wannan kashe kashe me yasa shi da kamar yadda hudawa din yake sun mata wallaitu ma antum muridun shi din ne shi ne din mamuwa ba ba abi din wallahi da musulmai suna bin dokokin musulunci da shari'a musulunci sun santa wannan kisa kashe kashe da ba da yi ba ba za a yi ba amma ina tsafi tsafi kai ta kashe mutane malaman tsubbu yi ta lalata da yara kanana malaman tsubbu bokaye su ma suna kisa ko ba su suna kisa su ce a zo musu da hanta na yaro ko da saifa na yaro ko da al'aura na mace kuma su ce wai da raye da a ciro in ba a ciro a raye ba abin ba zai yi ba sai ga samu yaro kankan ganan a zariya nan gashi na ba kwanakin ba yaro ya fito zai je aika an kwakule idanunsa a wajen an completed eh, building din nan an kwakule in kwakule duk malaman tsubbu ne malaman tsubbu ne wanda ya kamata irin wannan malaman su ba rika yanke musu hukuncin kisa abin da ya kamata ke dan dan malami dai kafin ya mutu Allah kadai san iya mutanen da zai sa kashe domin duk wanda ya zo wurin sa kamar yan siyasa su zo wurin sa neman wani abun duniya zai ci a taho masa da idanu ko da al'aura ko da kaza kuma al'aura da su faɗi ba ga irin mutumin da ake so kuma yana raye za a ciro yana ihu don tsabar rashin imani wannan kuma kama a bari a kwanan nan eh a kusa da su an aiki wani yaro suka kwakwale masa idanu da daddare haka suke haka suke Allah kuma la malaman tsoba ne bokaye ne su suke wannan tsiya tsafi ko a ce a taho da maman mace sai a sace ta kawai a yanke tana ihu a yadda ita haka suke Allah wani lokacin aka samu gangan jiki ba kai an yanke an dauke kan anjiya Allah Allah ya ce mun dauki alƙawari ba za su da jinin junan su ba za su kashe junan su ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba za ku fitar da kan ƴan uwanku a cikin gidajen su ba kafin dab da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa sun yi yaƙe yaƙe wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wannan ya kai mu wannan hali wannan haka suka dinga yi suka saba alƙawarin da aka kamar yadda yanzu mu ma musulmai in kaje kasashen irin su Libya irin su Iraki irin su Somalia irin su abu ganin sanda ka samu tsakanin musulmi wannan ya kai mu wannan hari wannan ya kai mu wannan hari wannan kungiya ta kai mu wannan wannan kungiya ta kai mu wannan abin da ake ta yi kenan duk wannan saba abin da musulunci ya zo da shi ne saba ne har ma yanzu ana daukar kamar musulmi su ne yan ta'adda a duniya Allah sawaka wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum ba za ku fitar da yan uwanku daga gidajensu ba sun makarartum kuka yi confessing kuka tabbatar cewa eh wani alƙawari kun dauka wa antum tashhadun kuka shaida amma me ya faru Thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tawaharuna 'alayhim mm. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نعم الله يجي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والأدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب Allah ya ce ba wannan alƙawari da aka yi sai ga kunan kuna kashe kawunan wato wanne ya kashe wannan wanne ya kashe wannan kuma wa tukurjuna fariqan minkum kuna fitar da waɗansu min diyarim daga gidajensu tazaharuna alaihim kuna ɗaukaka a kansu bil ismi wal udwan ta hanyar saba ma Allah da ƙetare iyaka da ta'addanci wa iyatukum usara idan masu neman fansa suka zo da aka masu kamammu tufaduhum ku nemi ku nema musu fansa wato ku da kuɗi su fanshe su fanshi kansu ko ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum ku fitar da su daga gidajensu haramun ne Allah ce to afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd yanzu ku rika imani da wani bangare na at-taura wani bangare ku ki imani da shi wato inda ya saba ma son zuciyarsu sai su bi wanda bai musu dadi ba sai su kafurce duk waɗannan alƙawuran da aka yi da su a cikin nan ɗin nan ba za su kashe junansu ba ba za su fitar daga cikin gidajensu ba ba za su taimaka a fitar da su ba da su eh, fanshi Eh, kamammu ɗaya ne kawai suka yadda da shi Shi shine menene fansa sun yadda an kama nasu an kama mutum nasa ya je ya fanso shi amma duk sauran sun kafurce saboda me bai dace da son zuciyarsu ba to a ƙa'ida ta musta addinin musulunci ta kowace shari'a da Allah ya saukar idan Allah ya saukar da dokoki guda goma ko ɗari ko guda nawa in ka yarda da ɗaya sauran ka ƙi yarda da su to duk a banza in ka yarda da goma na sha ɗaya ba ka yarda da shi ba duk a banza kamar annabawa ne in ka ƙi yadda da ɗaya tak ko ka kafurce ma ɗaya kamar ka kafurce musu ne eh, kamar kafurce musu ne haka duk waɗannan abubuwa ɗaya nan da suka aiki da shi na na biyan kuɗin fansa a banza ne tunda sun kafurce ma wancan Hakanan mu ma a shari'ar mu duk wanda ya aikata wani abu dan ya dace da son zuciyarsa yayi wanda Allah ya ce a yi sauran kuma ya ƙi dan bai dace da son zuciyarsa ba to wanda wanda ya din ba zai samu lada ba wanda kuma ya ƙi sai an kama shi akai tunda wanda yayi ma yayi ne don ya me don ya dace da son zuciyarsa wanda bai ba fa dan bai dace da son zuciyarsa ba alhali a musulunci ba maganar son zuciya dole ne mutum imani da dukkan dokokin Allah da shari'o'insa in ba haka ba fihi shabahun min al-yahud yana kama da yahudawa su yi imani da abin da ya dace da son zuciyarsu su kafirce ma abin da ya saba ma son zuciyarsu hakan nan Allah ya zarge su ya kuma bata su da suka yi wanda ma suka yi din akan cewa menene sun kin wadan saboda ba su dace da son zuciyarsu ba haka ma Allah yake cewa fa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum menene sakamakon wanda ya aikata wannan daga cikin ku yayi imani da sashin wani dokan Allah ko shari'an Allah ya kafirce musashi menene sakamakonsa illa khizun fil hayatid dunya kafin ya mutu sai ya kunyata sai ya sha kunya kuma wa yawmal qiyamati in tashin qiyama ta tsaya yuraduna ila ashadil azab za kai azaba mafi tsanani ce wutan jahannama saboda haka nan mu guji yadda da wani abu mu ki yadda da wani abu akwai yanzu ga sunnonin manzo Allah nan da yawa mutane saboda bai dace da son zuciyarsu ba sun ki suna wasu wasu sun ƙi kuma ba wani uzuri ba wani uzuri ba wani uzuri ba wani uzuri to wannan wadda ka yi din saboda ranka yana so ba lada ba lada wadda kuma ka ƙi saboda ranka baya so sai an tambaye ka ran tashin kiyama ga ya maka azaba akai to ai kaga hatsari ne ga mutum saboda haka nan abinda shari'a ta zo kawai mutum ya daure shi ne zaman sa lafiya ci gaba ya wama Allahu bi gafina amma ta'malun Allah bai rankana ba game da abin da kowa yake aikata Allah yana sane yana faɗake karka ce a duk yawan mutane din nan eh, yaushe ne kuma har Allah ya san me nake a Allah ba rankana ga kowa ya san kowa ajiyarsa ne ya san inda ya ajiye ka yawa na'am أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah ya ce su waɗannan mutane waɗanda suke zaɓen abin da ya musu daɗi su aikata, wanda bai musu daɗi su aikata Yahudawa kenan, su ne suka canja rayuwarsu ta lahira da ta duniya bi ma'ana suka fifita duniya suka fifita duniya akan lahira su rika ba da fatawa na karya, in malamansu ne suna jirkitar da shari'a don ɗan abin da masu kuɗi da su ba su ko ɗan abin da masu sarauta da su ba su a sakamakon haka kamar ciniki suka yi suka ba da lahirarsu suka karɓi menene duniya ulaika allazina ishtaraw alhayata ad duniya, wanda suka sai rayuwar duniya bil akhirah suka ba da lahira to irin wannan Allah ce fala an anhum al'azabu ba wani saukin azaba da da'i musu ba saukin azaba eh wala hum kuma ba mai taimako su ba wani waliyin da yake sai taimake su ya hana Allah musu azaba babu wannan an gane wannan طيب ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس نعم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نعم الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل Wa ta isa na Maryam al-bayyana ta wa'ayyadana ruhul hirar ruhun Kudus? Aba kulluma ja a kuma rasulun bima, latawa, anfusokom, istakabartun, fafarikan kazartun, wafarikan tattalol. Allah ya ce da haƙiƙa mun biyo annabi Musa littafi. Wannan ke nan taura. An gane wadda suka ce masa Old uh, testament, Injila kuma New testament. To an biyo annabi Musa a taura. tana la ce wa qafaina min ba'dihi bi rusul muka biyo da annabawa bayansa daga alqafa ne kafa eh, mutum yana tafiya gaban ka ba kana ganin ƙeyarsa ba to bi ma'ana bayan annabi Musa ya wuce sai aka biyo da annabawa a bayansa shine wa qafaina min ba'dihi bi rusul muka biyo da manzanni ɗaya bayan ɗaya suna ta zuwa don babu ƙabilar da aka saukar mata annabawa da manzani da yawa kamar Yahudawa babu kaman amma kuma ba waɗanda suka wahalar da annabawa suka kashe su kaman su Allah ya sauwaka wa ataina isa ibn maryam al bayyinati Allah ya ce mun bai ma annabi isa mu'jiza ka san mu'jizar da aka bashi ko wa ubrihu al akmaha yawwa wal abra wa yul mauta bi iznillah an biyo annabi musa mu'jizozi warkar da kutare isa isa nabi isa warkar da kutare makaho a warkar da shi ya dinka gani ta yadda macece an gane wannan duk wannan mujiza ne wanda aka bashi don eh, a tabbatar da cewa shi eh annabin Allah ne manzon Allah ne an gane wannan to sai Allah ya ce wa ayyadnahu bi ruhul qudus mun karfafa annabi Isa da ruhul qudus me ruhul qudus anan malaika jibril kaulan wahid a akwai maganganu guda uku akwai kan ruhul qudus din nan wasu suka ce ruhul qudus shine wahayi da ka tuna wa auhayna ilayka ruhan min min amrina eh kazalika auhayna ilayka ruhan min min amrina aywa ar-ruhu yana zuwa a qur'ani da matsayin menene wahayi to kaga suka ce anan wahayi kenan kaga kenan an karfafa annabi eh, Isa da ne kenan da wahayi wasu kuma suka ce a nan ruhul kursi ne shine littafi at-taura yawa wasu kuma suka ce mala'ika jibrilu shine ruhul qudus to ala ayi halin in ma wahayin ne in ma littafin ne in ma mala'ika jibril ne dai Allah da ya karfafa annabin Isa alaihi salatu wassalam da waɗannan abubuwa din an gane wannan na'am Allah ya ce to afa kullama ja'akum rasulun yanzu ku yahuda duk lokacin da wani annabi ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abin da ranku baya so istakabartu sai ku yi girman kai ku ki karba fa fariqan kazzabtum wasu annaban da aka aika muku kun karyata su wa fariqan taqtulun wasu ma kun kashe su Ahmad Mustafa Almaragi da yazo wajen nan da yake cewa wa fariqan ya yace manzon Allah ma Yahuda suka kashe shi to me za ku ce akan wannan bayan Allah ce wallahu ya asmuka minan nasi amma shi yana cewa Yahuda suka kashe manzon Allah me ra'ayin ku akan wannan gashi na bana kaman gada gada eh na yawwa guban da suka saka masa guban da suka saka masa lokacin da ya aka je can suka saka masa wannan guba ai ya kira su ya ce musu waye ma'aifinku suka ce wa da ne ya ce ƙarya kuke yi ba shi ba ne sai ce to yanzu ne saki tambayar ku da ku gaya mun gaskiya suka ce za mu gaya maka ya ce to kun sa mun guba abin da kuka bani sun ba shi Eh, cinyan akuya ko karfatan akuya suka daba su kawo masa kyauta ya ci ce shin kun samu guba shine son poison kun samu poison ku faɗi gaskiya suka ce eh mun sa maka sai ce to me dalili suka ce abin da sa muka saka maka idan kai ƙarya kake yi to in ka mutu mun huta da kai in kuma gaskiya ne kai annabin Allah ne to mun san wannan guba ba za ta yi tasiri a jikinka ba ka ji matsiyata ko ka ji eh to bai yi tasiri ba amma wajen ƙarshen rayuwarsa ya yi tasiri ya yi tasiri wannan guba ɗin to shi ne shi Ahmad Musa Barage yake cewa da ƙarshen manzo Allah da ya zo wannan guba ɗin ta yi tasiri a jikinsa ta yi tasiri a jikinsa wa ganin wannan aya kuma wallahu ya asmuka minan nasi shine cewa lokacin da yake gudanar da annabcinsa da manzancinsa ba wanda ya sa ya kai gare shi ya taba shi an gane in ba lokacin da kwanan sai kare ba an gane shi yadda ya wajja wannan aya Allahu alamu kusan da mu dakata a nan aya ta 87 insha Allah za mu tashi aya ta 88 inda suke cewa wa qalu qulubuna gulf anan za mu tashi insha Allah lokacin ba wuyan ya kare Assalamu alaikum ya tambaya me matsayin mutum ya dauki doka a hannunsa a shari'ar musulunci. wai me matsayin mutum ya dauki doka a hannunsa ba daidai bana shari'a musulunci yanzu inda mutum yana da dan uwa zai yi zina bai taba aure ba ba yadda shi dan uwansa ya masa bulala ba misala ce kanin mutum yayan ya masa bulala ba yadda ba ko kuma yayi aure yayi zina ba yadda yan uwansa su jefe shi ba wa dai sa a jefe shari'a doka yawwa a shari'a kawai da aka yi da mutum ya ladabtar kamar bawan mutum yana da bawa zai iya ladabtar da shi amma shi ma kare kai ga kisa tsara ka ba yadda da mutum ya daki doka a hannunsa ba wannan shi ne yawa kuma tambaya <clears throat> matsayin musayar musayar uh, a shari'ar musulunci musayan a shari'a musulunci eh ya halatta ya halatta misali waɗansu kafirai sun kama musulmi musulmi ma suna rike da nasu sai aka ce ayi musanya su kafiran su koma wajen yan uwansu musulmin su dawo wajen yan uwansu wannan ya halatta sulhu ne ya halatta babu laifi akan wannan yawa matukan wannan sulhu din ba zai jawo musulunci cikas ba ya halatta a tambayan wa ya halatta mutum ya yi yajin aiki yajin kincin abinci don nuna rashin amincewa da wani halin da ya shiga a'a addinin musulunci baya jin kin cin abinci babu shi wannan turawa ne su suka fito da wani amma musulunci babu ya jin kin cin abinci babu shi nan a wani kuma tambayan cewa akwai wani wata hujja ne cikin na cewa mutum zai iya shiga kafi a farkon watan ramadana kun ji tambayan waya ko wata hujjan da zai sa mutum ya shiga itikafi farkon watan ramadana ba farkon wata ramadana ba shekara guda ma zai itikafi yayi daidai ko shi ana yin sa illa iyaka ya fi lada ne ko goma na ƙarshe an gane wannan wana a wannan kuma tambayin cewa ana za a yi sallah ga wanda ya kashe kansa za a yi masa sallah eh za a yi masa sallah amma irinsa lalatattu irinsa don ya zama darasi mai yan baya ba zai yi mutanen kirki zo su kan gawan wanda ya kashe kansa ba domin wanda ya kashe kansa zai tafi wuta amma aka masa azaba gwargwadon laifinsa na kisan kan da ya yi daga ƙarshe zai fita daga wuta ya je aljanna amma dai maza Allah nuna duk wanda ya kashe kansa zai tafi wuta amma ba zai dawwama ba in dai musulmi ne to ba a son mutanen kirki eh, su zo su yi sallah ma wanda ya kashe kansa ya samu ya je tasha sai a je a ɗebo ko an san da yan sara suka suke taruwa ko yan bangan siyasa sai a ji a ɗebo a ce gana ku. sai sai su wata sallah an gane wani haka malamai suka ce eh, na'am ba tambayar siffar yawan siffar wanke gawa eh? siffar wanke gawa ya tafiya a siffar wanke gawa ta kace dai sau uku ake wankewa kawai wuturi a wanke na ɗaya a dirje da ruwa a sake sau uku haka kai wa manzon Allah sau uku ne sai dai in kawai jikinsa akwai jini da yawa misali ya da wanke uku din bai wadatar ba ana ganin ya halatta akai biyar ko bakwai na'am akwai tambaya ina hukuncin azumin waɗanda daga sun sha ruwa sun dinga cin nama mutane kenan ko kuma lokacin eh suna aikata haramu suna aikata haramu suna aikata haramu eh azumin su wala ce ya bace wa mutukan bayan shan ruwa ne kamar yadda bai tambaye ke faɗa ana kuwa tambayar me matsayin mutumin da yake ƙarin bin sunna amma kuma yana maganganun batsa yana maganganun batsa yana ban yana kare suna kuma yana ganin batsa ban ne yana batsa ok yana ikira shi ahlus sunna ne ko eh. amma yana maganganun batsa eh, yana aikata haramu yana aikata haramu maganganun batsan da yake maganganun batsa shine maganganun da suka saba ma shari'ar musulunci wa haramun yake aikatawa amma wannan ba zai fitar da shi daga kangin ahlus sunna ba amma dai fasiki ne kaza akwai ahlus sunna fasikai eh, eh, eh, a wannan ma tambaya cewa me matsayin ma'aikacin da yake wajen aiki a wajen kuɗi kuma yana sallah amma kuma hannunsa baya barin kuɗi ya wuce ta gabansa bai bari kuɗi ya huga da wajen rawo ke kama ba wata ya sallarsa to inna salata dai tanha anil fashai wal munkar ana ce idan mutum yana tsaye da sallah tsakani da Allah tana hana shi sata tana hana shi zina tana su komai haka na akwai kwashin mark a game da sallar da yake an yi yana tsaye da ita kuma kamar yadda manzo Allah ya ce a yi domin sallah gaskiya tana ƙara wa mutum imani in dai yana yin ta da kushu'i da nutsuwa da daidaituwa a ciki wallahi da ba dai aikata wannan haramun ba na yi wa sallan kila yana irin kotan kuciya ne gurub gurub gurub ka kawai dai a ce yana yi kawai amma gaskiya zai wahala mai tsaye da sallah tsakani da Allah ya zo yana satan kuɗin al'umma duk kuɗin da ya zo ta gaban su sai ya yafata kaga ai ba daidai bane Allah ya sauka wannan kuma tambayar wai mai hukuncin wanda yake boya a bayan gida shi ya taba ya boya bayan gida bayan gida eh bayan gida bayan gida da yaushe yake boya bayan gida shi ya taba cikin azumi ko mene to idan ya buye ne dan kar mutane su ganshi dai a takaice dai shan taba haramun ne in kuma da rana ne yake shan taba to cikin azumi azumin sa ya baci shi nan kawai ya dangana yawa in ya buye ya sha taba cikin azumi azumin sa ya baci in kuma da daddare ne ko ba lokacin azumi wai ke buya dan kar mutane su ganshi to ya sani yana aikata haram don taba tana cutarwa shine kawai na'am ba tambayin cewa wai ya nemi aure ya nemi aure eh sai aka ce wasu ya kawo akwati biyar sai ya kawo akwati biyar duk gashi kuma sadaki na dubu hamsin sadaki dubu hamsin Hato to yana so ba zai kai ba <laughs> yana so zai kai ai so ne ba ba ka wani ai ne zai eh, kai yawa a to eh, ba da shi zai hakura yawa ko ya nemi mata mai kyau ya zan zai sha tsada ko <laughs> amma in ka nemi mazauka ba shi ke tunda shi aure kudin aure sadaki bai da bai da iyaka ya dangana da yadda kuka daidaita da iyaye yanzu kaman larabawa kaman yanzu a maka da madina mutum zai aure wani uban ya yi ma da ce sai ka saya masa mota nasa kawai iyayen kuma ya ka saya mata gwalagwalai da abun wuya da abun kunne to in kana so ba wani malami da ya ce haramun ne in kana so yi kai in baka so yi ka gudu in baka da shi kai kai ka hakura saboda haka ba za a ce ya aikata haramu amma dai ba wai shari'a ne ta zo ta ce ai wannan akwatuna biyar din ba ba shari'a ba ne yawowa shi ne in ya ga dai iya ta wannan kuma ta ba za a ce abin nan ba na lokaci ya yi subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika